ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Babban goro kashi na sha ɗaya. Tana fita safiya ta yi sauri ta nufi gurin da waya take ta ɗauka. Ta yi sa'a babu password. Ta dawo ta zauna a saman kujera ta shiga kiran wata namba da wayarta. Bugu ɗaya aka ɗauka. yanzu zan fara ina son kai komai cikin sauri tana faɗa haka ta kashe wayar tana kallon kofa ta ɗauki wayar minal ɗin tana ta danne danne jikinta sai rawa yake kamar mazari wayar ta take kallo tana rubutu a wayar minal ɗin da alama saƙo ne ko wani abun mai kama da haka har ta yi ta gama minal bata shigo ba ta ji daɗi sosai ta mayar da wayar mazauninta ta busar da iska daga bakinta tana kaɗa ido ta ɗan ɗauki lokaci kamin ta taso ta fito daga cikin ɗakin ta na falo bata samu mutanen da ta wuce ɗazu ba sai wasu 'yan mata biyu ina anti minal ta tambayi ɗaya tana kallon ƙofar kicin tana ɗayan falon a kira ta ne a'a idan dai ta zo ki ce mata kawai na wuce oke to zan faɗa mata ba ta yi wata wata batabar falon cikin gaggawa Kan ka ce kobo har ta bar gidan minal kan sai da ta gama sallama bakinta sannan ta tuno da safiya da sauri ta yi ɗaki ganin ta ganta ba sa duk ta shiga damuwa tunani kawai take tana ganin kamar safiya za ta ga kamar ta mata wulakanci ne bayan sallar isha saif ya shigo gidan bai bari ta gan shi ba har sai da ya wanka ya shirya cikin kayan bacci sannan ya nufo ɗakin ta ɗauke da ledojin da ke hannunsa tana zaune a gaban madubi ta ji ƙamshin turarensa ya daki hancinta haka ya tabbatar mata da ya shigo ɗakin Juyowa ta ta kalli kofa, yana jingina sai kallonta yake yana murmushi ita ma murmushin ta mayar masa ta taso ta nufi wardrobe ta buɗe ta fito da wata doguwar riga mai kalar kore ta sa a saman gado da hanzari ya so kusa da ita ya ajiye leda da ke hannunsa ya rungume ta ta baya yana shaƙar ƙamshin da ke tashi daga wuyanta limshe ido ta ta maida numfashinta a hankali wani kala yanayi ta soma jinta a ciki shi kuma yana kokarin wuce gona da iri sai cakuɗa ta yake yana kokarin janye tawul ɗin da ke jikinta sai riga fa zan saka ka ce idan ka dawo zaka kai ni gurin safiya in ta haƙuri ta faɗa tana kokarin kwace kanta a maimakon ya sake ta sai ya ƙara janta jikinsa ya rungume ta idansa a rufe ya raɗa mata ke biki san wasa ba ne ta ya zan baki ki fita yanzu ni ba da gaske nake ba ci gaba yadda abin da yake mata yana ƙoƙarin kwantar da ita a saman gadon ta kai masa cizo a hannu sannan ta murɗe masa kunne har sai da ya yar ƙara ya sake ta ya kwanta ɗaiɗai akan gadon yana faɗin kai minal kin cika matsala wai me kike so ne tashi tai ta ɗan turo baki na ce ka kai ni gurin safiya kaki, kuma ni yunwa nake ji da kira ya sako daga saman gadon ya zauna yana buɗe ledar to zo ga pizza da madara ita ma da sauri ta sako daga kan gadon tana gyara tawul ɗinta ta zauna a gabansa shi ya rinka bata a baki tana ci zuwa can kuma cin abincin ya canza salo tun tana ki har ta haƙura ta zuba masa ido washe gari bayan ya yi wanka ya zo ya tashe ta ya ɗauke ta da kansa ya kai ta ban ɗaki ya mata wanka sannan ya baro ta don ta yi wankan tsarki ta yi alwala ya sake komawa ya fito da ita tufafin ma shi ya saka mata har hijab sannan suka tada kabbara sallah asuba bayan sun kare bata ko tsaya addu'a ba ta koma saman gado ta ci gaba da bacci bata farka ba sai goma har da yan mintuna ko shi ma ba don ta gaji da baccin ba sai yunwa da ta tashe ta zaune ta ganshi a gefenta ya zuba mata ido yana murmushi a nan ta turo baki ta saka masa kuka hannu ya sa ya ja bakin nata yana kwaikwayon kukan nata har da bubbuga kafafun da take yi tun tana yin abin da gaske har ya koma bata dariya ganin yadda ya mararece kamar karamin yaro yana kwaikwayonta dariya da ta yasa ya ja ta jikinsa ya rungume yana faɗan haba ko kefa kin tashi kin ga masoyanki a kusa da ke amma maimakon ki farin ciki sai ki sa mun kuka ta ɗan turo baki to ba kai ba ne ni ni me na miki faɗa min me na yi ya tambaya yana mata wani irin kallo da murmushi sai kawai ta rufe idanta ta ɓoye kanta a cikin ƙirjinsa kis ya mata a gashinta ya ce to tashi mu je ki ci abinci tun ɗazuke nake jira so nake na fita ta ɗago kanta ta ɗan harare shi fita kuma ina za ka je ba fa nisa zan yi ba kawai gurin momi nake so na je sai kuma gurin aiki saboda mitin ɗin da zan yi da wasu japanese kuma dad ya ce dole ni ne zan je shi yasa kawai zan je ɗin amma ina gama zan dawo na miki alkawari kuka ta shiga ƙirƙiro masa gaskiya ni ma to sai na fita ba zan daɗe ba zan dawo sauka ya daga saman gadon ya ɗauke ta cake fa hanyar falo yana faɗin rufa min asiri fitar ki ai ba yanzu ba ni gaskiya sai na je sai na fita dama ina so in fita ta faɗa a daidai lokacin da ya sauke ta a saman kujera ya shiga zuba mata abincin yana murmushi ita kuma sai wani turo baki take wai ala dole tana fushi bai bi ta kanta ba ya dinga dura mata abincin har sai da ya tabbatar ta koshi sannan ya mai da ita ɗaki ya shiga mata cakulkuli ai kuwa ta hau dariya kamar ba ita ba nan ma wasan canza salo ya sai da ta sallame shi sannan ya bar mata ɗakin ita kuma ta hau bacci a gaggauce ya shirya saboda kiran da ake ta masa a waya sai tsaki yake yana korafi wai mutum a ce ya aure dan hutun sati ɗaya ma ba za a bar shi yi ba ya fito cikin shirin shi na bakar su ta ya bar gidan Mami na zaune a ɗakin ta Safiya na kwance a saman kafarta wayarta ta yi ringin. Safiya ce ta tashi ta je gurin wayar ta ɗauko. Ganin number safe ne ya sa ta ɗauka sannan ta miƙa mata. momi ta kara a kunna cikin sallama. salamu alaikum saifullahi daga ɗaya ɓangaren ya amsa mata na ammomi an tashi lafiya lafiya ƙalau ya gidan naka lafiya ƙalau momi na ce ba zan samu biyowa yanzu ba sai zuwa anjima saboda mitin ɗin da dad ya tura ni yanzu haka ma ina kan hanya to ai da yanzu da anjiman duk ɗaya ne allah ya kai mu amin momi sai na zo to a nan ta kashe waya tana murmushi safiya ta kalle ta momi me ya ce cewa ya wai ba zai samu zuwa ba sai anjima zai je mitin yanzu momi ta bata amsa tana danna wayar zauna ta yi kusa da ita kamar mai tunani tana kallon wayar momi zambur kuma ta tashi tsaye kamar an tsikare ta har sai da momin ta kalle ta ke lafiya lafiya kalau momi indomin da na dora akan wuta na tuno ta bata amsa da sauri ta fice maimakon ta nufi kicin din sai kawai ta nufi ɗakin ta ta kulle kanta ta nufi gurin wayar ta ta danna a huda kira ringin ta ta yi tana katsewa amma ba a ɗauka ba hakan yasa ta ja tsaki ta ɗauki gilanta da mukullin motar ta ta fice a harabar gidan saif ta faka motarta ta fito a uzurce ta shiga cikin gidan ganin bata ga huda a falo ba yasa ta nufi ɗakinta tana mata mahaukacin kira huda huda huda wai kina ina ne shigar ta cikin ɗakin ya daidai da farkawa huda daga bacci ke dan allah ki tashi wani bacci zaki kishi yake na can na morewa ta faɗa a lokacin da ta zauna a kusa da ita huda ta ɗan murje ido tana hamma ta ce lafiya dai safiya ba lafiya ba tashi zaki don wannan shirin da na ce miki za mu yi yanzu ya kamata mu yi shi ba sai ya dawo ɗakin ki ba me kike nufi sai ya fita yanzu nan saboda mitin din da dadi ya tilasta masa zuwa kuma idan ya fito gurin momi zai tafi kin ga sa gida ba yanzu ba kenan huda ta sauko da kafafunta daga saman gado ni fa ban gane abin da kike nufi ba kai huda plan din da muka yi mana yo ya kamata a ce mun aiwatar da shi kamin yayi safi ya dawo ta ya hakan za ta faru ba kin ce sai yana ɗaki na ba a'a yanzu za mu aiwatar da shi ba sai yana ɗakin ki ba bata tsaya komai ba ta ciro wayarta ta shiga neman nambar din ta yasa a wayar tasa na buɗe kuma bata daɗe tana ringin ba ya ɗauka na'am din kana ina yanzu ban ji me ya ce mata ba kawai dai naji ta ce masa kalau sannan ta shiga koro masa bayani zuwa can kuma ta yi shiru kamin ta sake cewa ok yanzu zan zo na ɗauke ka da kaina zan shigar da kai cikin gidan amma bana so a samu matsala fa tana kaiwa nan ta kashe waya cikin sauri ta nufi kofar fita Huda na mata magana ko sauraron ta bata yi ba sai faɗin take ta bari har ta dawo kai tsaye gurin da din ya kwatanta mata ta nufa ta fita daga motar ta shiga tashi mai bakin gilashi shi kuma ya shiga gidan baya ya kwanta kamar ba kowa masu gadin gidan ba su hana ta shiga ba kasancewa sun san fuskarta sai ma gaisuwa da suka mata cikin ban girma sama sama ta amsa musu don hankalinta baya gurin tana fakawa ta nufi cikin gidan bayan ta faɗa masa kar ya fito tun daga bakin kofa ta soma kwala sallama tana kiran anti kina ciki jin ba a amsa mata ba yasa ta nufi ɗakinta motsin ruwan da ta ji a ban ɗaki ne ya tabbatar mata da cewa wanka take yi ta juyo da sauri ta dawo gurin motar ta buɗe wa din ta ce ya fito cikin sauri ya fito suka shiga cikin falon sai tafiya suke suna son ɗa kamar wasu ɓarayi ɗayan ɗakin ta buɗe masa ta ce ya shiga da sauri ta mai da ƙofar ta rufe sannan ta nufi ɗakin da minal take tana shiga ta tarar da ita tana tsane jikinta da wani ɗan ƙaramin tawul minal na ganinta ta saki fara'a tana mata sannu da zuwa ita ma sama sama ta yi mata fara'a ta zauna tana numfashi suka so gaisawa haƙuri ta riƙa bata akan abin da ya faru ranar ita kuma sai murmushin karfin hali take tana faɗin ba komai wallahi anti yanzu ma wucewa zan shine na ce bari na biyo na sha ruwa aiko kin kyauta bari na kawo miki ruwan kin ga yau ni kadai ce a gidan Allah sarki ta faɗa tana yan soshe soshe Milal ta zira doguwar riga ta nufa hanyar fita tana faɗin bari dai in kawo miki ruwan to anti wallahi kishiruwar ta matsa min tana ganin Minal ta fice ta nufi gurin wayarta da sauri ta ɗauka ta shiga mata danne danne jin motsin shigowar ta yasa ta yi saurin mai da wayar mazauninta ta koma ta zauna tana haki saman ɗan ƙaramin tebur minal ta ɗora mata abin shan da biskit tana faɗin ga abinci can a dining idan zaki ci yau wasanni anti kallo ɗaya zaka mata ka gane babu nutsuwa a tare da ita ruwan ma tasha, ta sha ta tashi tana faɗin to ni zan tafi babu yadda minal bata da ita ba akan ta ɗan tsaya har sai an jima amma ta ƙi a dole ta sa minal ta kyale ta ta yi mata sallama ta fice wannan ranar minal bata zauna a falo ba sai dai ta wuce idan za ta shiga kicin bayan sallar isha ta fito sanye da wata haɗaɗɗiyar doguwar riga pink kala ta nufi kicin ɗin sai kamshin turare take ruwan ti ta ɗora a gas ta fito ta dawo ɗakinta ta sake ɗaukar wani turaren ta fesa tana ƙoƙarin zama ta ji an taɓa mata baya da sauri ta juya cike da tsoro don a zatanta aljani ne tunda dai ita bata bar kowa a ɗakin ba din ta kira sunansa da ƙarfi tana dafe ƙirji. ta murza ido wai ko idan nata gizo yake mata Matsowa cikin ta yarƙai yana mata wasu kalamai kamar wanda ya shaye shaye kina da kyau minal na so na kasance namiji na farko da ya fara sanin ki mace amma sai kika min butulci minal biki cancanci zama matar kowa ba sai ni ina son ki sosai minal tana baya yana binta cikin tsoro ta ce din ya aka ka shigo cikin gidan nan lafiya kake me yake damun ka ba abin da yake damuna minal sai ƙaunar ki ya kai hannu ya riko ta yana shafa ta ya fara ƙoƙarin raba ta da kayan jikinta nan ita ma ta shiga kokarin kwace kanta tana faɗin din me haka ka dawo cikin hankalinka mana kai ne ma kuwa waya aka yi ka shigo gidan nan ne bai saurare ta ba sai kokarin raba ta da kayan jikinta yake yi cikin karfin hali ta shiga kicin kicin din gadon ta kwace kanta suna haka ta ji kiran safe a falo Baby na dakan uku uku gabanta ya fara mata da sauri ya sake ta yana murmushi ya baya ita kuma ta rufe baki ta zaro idanu ka gani ko kaga abin da nake gudu yanzu ya zan yi cikin murya kuka ta masa tambayar duk ta kiɗime jikinta sai rawa yake da murmushi ya ce mata ki je ki tarbe shi mana kar ya shigo da sauri ta ɗaga masa kai ta jiyo ta fice tana fita ya rufa mata baya taku biyar ɗin da ke tsakanin su yawa taku biyu ya fusgo ta jikinsa da ƙarfi ta faɗa masa ta baya yana faɗin to ni ya zaki yi da ni tsaye ta yi kamar hoto daga ita har sef shi yana kallon ta da din ita kuma tana kallonsa idanta a zara kamar za su fito samsaf ya kasa tantance abin da idanuwansa suke kallo din ne a gidansa tare da amaryarsa ko kuwa gizo idansa suke masa cikin rashin kuzari ya tako ya nufo gurin da take tsaye ganin din na ja da baya sa ya ja ya tsaya da gaske ne kenan na ɗauka gizo ido na suke min dan ban taɓa tunanin ganin ki da din a gidana ba yanayin yadda ya magana ya karanta da ita ɓacin ransa ƙarara gashi nan kuma bayyana a fuskarsa juyowa ta kalli din idan ta tabda hawaye ta sake kallon safe sai wani motsa baki take ta kasa magana bata ƙara tsinkewa ba sai da ta ji muryar din tana shiga ta kamar ana ta da bom don allah safe kamar rai ba da sarai na zo gidan nan ba sai da na ce mata ba zan shigo ba amma ta ce min na zo ba komai amma wallahi babu abin da ya faru tsakanina da ita magana yake muryarsa cike da rauni kamar da gaske nan minal ta sake kallonsa a karo na biyu hawa yana zuba a idanta ka ji tsoron allah din ta jiyo gurin safe wallahi safe gani irin kallon da yake mata yasa ta kasa karasa magana sai kawai ta fashe da kuka kofar fita ya nuna wa din za ka iya tafiya din kamar walƙi ya fice daga falon fuskarsa na nuna damuwa da tsoro a baɗi ni kuma zuciyarsa ce cike da farin cikin halin da ya ga minal da saif sun shiga ɗakinsa ya wuce zuciyarsa na wani irin bugawa da zugi saman gado ya faɗa yana mai da numfashi ya rintsa ido yana haɗiyar yawu kamar mai haɗiyar maɗaci maganganun safiya ya tuno lokacin da ya fito daga gurin momi zai nufo gida ta biyo shi tana kiran shi da kamar ba zai tsaya ba sai kuma ya tsaya ya kalle ta ya aka yi ne kike min wannan kiran a jiya zuciya ta sauke sannan ta soma magana ƙasa ƙasa yaya ka sani ba son abin da zai cutar da kai ka san yadda nake cutuwa idan ranka ya ɓaci yaya bana jin daɗin abin da huda take maka balle kuma yanzu da ka je ka auro minal yarinyar da aka yi mata shaida ta rashin tarbiyya yaya na san ba za ka fahimci abin da nake nufi ba saboda santa ya rufe maka ido amma dole ne na faɗa maka gaskiya ko da za ka ga baƙina yaya gani nake kamar minal ba don allah ta aure ka ba ta aure ka ne da wata manufa ko don ta cika wani burinta duba da irin saƙonninta da kuma yadda take son din amma ta bar shi ta zaɓi ta aure ka yaya ba na son ka su kallo maka abin da zuciyarka ba za ta iya jurewa ba yaya hannu ya daga mata ya ƙara so kusa da ita wai dan Allah Safiya me yasa kya jin kunyar kallon ido na kina faɗa min mummunar kalma akan Minal sai yaushe za ki kwantar da kanki Damuwar damuwarki taki ce tawa kuma tawa ce wai biki gaban kula da damuwar damuwarki bane me yasa kike son cusa kanki gurin ganin kin yi abin da zaki burge ni akan Minal na san wace ce Minal Safiya ba sai kin faɗa min ba bai tsaya jiran abin da za ta ce ba ya juya ya nufi gurin motarsa har ya isa gida cike yake da jin haushin safiya yana ganin tana masa shishigi yanzu kuma sai yake ganin kamar maganar ta gaskiya ce Saif da raunin murya ta kira sunansa ta tsaya daga bakin kofa tana kallonsa Bude ido ya tashi zaune ya kalle ta cike da son jin abin da za ta faɗa ganin hakan yasa ta so kusa da shi ta risina kamar mai roƙon gafara Saif zan iya faɗa maka wani abu ka yarda bai ce mata e ko a'a ba asali ma ba shi da niyyar ya mata magana har sai ya ji ƙaryar da za ta tsara masa don ya san ƙarya za ta faɗa masa Tun da shi ga ne ba jiyau ba ita ma bata tsaya jiran abin da zai ce ba ta ci gaba wallahi saif na rantse maka da Allah ban san yadda aka yi dine shigo gidan nan ba wallahi saif ba ni na kira shi ba murmushin yaƙe minal kenan dan Allah karki so ma faɗa min abin da kika san duk wanda kika faɗa ba zai yadda ba balle ni da na gani da idona minal ta ya din zai shigo cikin gidan nan har ma cikin ɗakin ki ƙare da ƙaro har ku fito tare sannan ki ce min baki san yadda aka yi shigo cikin gidan nan ba ta yaya Madin zai shigo cikin gidan nan ba tare da sanin ki ba gidan da yake cike da masu gadi haba minal yaushe zuciyarka ta yi karfi haka daga kasa fahimta ta ta yaya zan gayyato wani namiji cikin gidana ina amarya ko da halina ne ballantana ba halina ba ne sai ka san kowa ce ce ni kwarai na san kowa ce ce minal ya tare numfashinta tare da tashi tsaye yana mata wani kazamin kallo na san abin da zaki iya aikatawa na san kuma kin ɗauki kula wasu mazan ba a bakin komai ba kin faɗa min da bakin ki, ke babu wanda ya isa ya sa kike canza ki. kin faɗa min kuma ba za ki taɓa iya rabuwa da din ba ko kin manta hannayen hannayensa biyu sa ya tashe ta tsaye ya dafa kafaɗarta na san abu ne mai wahala ki da din minal kowa ya san ki da shi don haka ba abin mamaki bane idan an ce an gan shi da ke yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa na kyale shi ya fita ba tare da na masa komai ba don idan aka jini za a yi wa dariya a ce min Allah ya ƙara saboda an ja min kunne akan halinki amma na ce na ji na gani zan aure ki Na ɗauka idan na aure ki zaki zubar da ki mara kyau. Na tallafi rayuwarki mu yi rayuwa mai kyau da nagarta. Ashe na yi kuskure. Sakin ta ya nufi kofar fita ita kuma har lokacin hawaye take. Abinka da faran mace. Nan da nan fuskar ta tari ne ta yi jawur. Fata nan tata ta kumbura, bakinta sai rawa yake kamar mai jin sanyi. Ta san ta baro kyau tun ranar haihuwa, tunda ta yi barin bakin cewa ita ba za ta iya rabuwa da din ba. Kuma babu wanda ya isa ya sa ta abin da bata tashi ba. Tana haka sai ya shigo ɗakin rike da wayar ta ya miƙa mata. idan shigowar da dini ya ba tare da haɗin bakinki ba ne baki san ya shigo ba to wannan saƙon fa waye aika a hankali ta ɗago idan ta kalli fuskarsa idansa sun yi wani irin ja jijiyar kansa ta tashi kallo ɗaya zaka masa ka gane irin ɓacin ran da yake cikin ransa a kasale ta miƙa hannu ta karɓa sannan ta kai ɗaya hannun nata ta share hawayenta ta shiga duba saƙon din zan yi misin ɗinki minal kamin ranar da za haɗu minal na sha faɗa maka din ka daina damun kanka aure na da sef na ɗan wani lokaci ne kuma zama da shi ba zai yanke tarayya ta da kai ba din ba zan iya haƙurin rashin ki har na wani lokaci ba minal kin san yadda nake son ki minal kar ka damu duk ranar da ya ɗaga min ƙafa zan riƙa kiranka din ok i love you sai na ji ki minal i love you too saƙon yau minal din ka zo yanzu idan kana firi sef ya fita amma kai sauri kamin ya dawo din ok gani nan zuwa ki min kwalliya mai kyau i can't wait to see you there yau zan zama ango nima minal ka dai yi sauri kar ya dawo ka san ba wani dadewa zami ba din yes gani na akan hanya me zan zo miki da shi minal hot kiss hmm. lallai wannan shine na shiga ban ɗauka ba ba ta fitar da ɓarawo abokan hira ko ku aka kama da wannan saƙo ai kwace za ku yanke wa kanku hukunci to koya za ta kasance